duban masallaci wanda Imam Bukhari yake kawo mana babuka da bayani وأسكنه الله الفصيح الجنات yin ta kenan tunda anan bai kayyade babin ba wa in kana hadisan da zai kawo za mu ga cewa annabin Allah tsira da mutum Allah su tabbata gare shi in ya dawo ya kan to amma a shi imamu Bukhari imamu ce a babin da yayi ya kawo shi amman cewa wannan sallah tana da alaka ne da dawa daga tafiya kenan ba ta da alaka da masallaci kenan idan mutum ya dawo gidansa to yana da kyau a ce ya yi wannan sallah ɗin ana fahimta wa qala ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda ya ce wanda wannan hadisin ne mai tsawo a ƙarƙashin faɗin Allah wa ala thalathati alladhina khulifu lokacin da basu fita yakin ka ba kuma Allah ya jinkirtar da al'amarin tubansu shine ma'ana wa ala thalathati alladhina khulifu sai bayan tsawon kwana hamsin Allah ya saukar da tubansu to a wannan din ne cikin bayani na wannan abin da ya faru ka abin malik yake faɗa lokacin da annabin Allah ya dawo a matsayinsa na shugaba jagoran al'umma in ya yi tafiya baya dawa ya kule cikin gidansa farkon abin da zai zai shiga masallaci ya yi sallah ya zauna ya ji kokin mutane mai damuwoyin bayan bana gari sai ya gama da su kafin ya shiga gida kaga shugabanci ko shine ka bi sai kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza qadima min safarin Annaban Allah tsira da mashin Allah tabbata gare shi ya kasance idan ya dawo daga tafiya bada abin masjidi yakan fara da masallaci nan ne gidan gwamnati nan ne ofishin gudanar da daular musulunci ko masallacin annaban Allah zai fara da masallaci fa fihi to kafin ya zauna kuwa yakan yi sallah guda biyu kun ga anan Imam Bukhari bai kira su da tahiyyatul masjid ba sallan dawowa daga tafiya kenan akwai sallah ta dawowa daga tafiya da mutum zai قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا محارب بن دثار انه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انكر ودك جابر بن عبد الله الله يقرا مسا يدا دشي ده مهيفنسا قال يجي ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil masjidi shi ma wannan labari ne mai tsawo kissan jabir na sayar da raƙumarsa ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda a ciki akwai abubuwa masu yawa na aurensa annabin Allah ya tambaye shi kayi aure ya ce eh budurwa ka aura ko bazawara ya ce bazawara ya ce da ba budurwa ba Allah bikran tula'ibuka wa tula'ibuha wa tudahikuka wa tudahikuha to saboda haka annabin Allah a wannan ya sayar masa da raƙumarsa ya ce amma bashi a lokacin kuma ya sharɗanta wa annabin Allah cewa wannan raƙumin ka saya na sayar maka amma shari'i za ka bar in hau kansa har sai mun dawo madina in mun isa gida na sauki kaya zan kawo maka wannan raƙumar a gida kenan za ka iya sayan abu ka sayar da abu amma kana bukatan amfani da shi na wani lokaci sai ka ce wa wanda ya saya ka yi haƙuri zan yi amfani da shi zuwa lokaci kaza sai na sallama maka shi saboda haka bayan an dawo ɗin don a lokacin da aka kusanci madina aka ga jabir fa sauri yake yi sai jabir kai a hankali na san ka angonce kwanan nan saurin da kake yi na ango kake yi saboda haka alkayyis alkayyis saboda haka da jabir ya ce shi ne ya riga annabin Allah shigowa shi ne sai ya taho masa da raƙumarsa lokacin da annabin Allah ya dawo ya fara da masallaci Shi ne a nan, na zo gurin annabin Allah sai da damacin Allah su tabbata gare shi wa huwa fil masjid alhali yana cikin masallaci qala mis'arun mis'ar bin kidam yace urahu qala zuhan. ina gani ya ce a lokacin daidai lokacin walaha na same shi faƙala sai ya ce mani salli raka'atai ne ka yi sallah raka'a guda biyu wa kana li alaihi dainun a lokacin ina bin annabin Allah bashi na wannan raƙumin da na sayar masa da shi faƙadani wa zadani ya biya bashin ya ƙara mani da kyauta a kai ya ma bani raƙumar wanda wannan wato wata hanya ce da za ka iya burge mutum kana son ka masa kyautan abu sai ka nuna abin nashi ne amma ka ce to wannan gidan naka ina son sai gidan eh, gidan nawa dai bani da wani fahimta ba shi ba sai ina son saya ku yi ciniki ku gama ceto to shi kenan ka zo zan biya ka kuɗin ka zo da takardun da ka zo da takardu, sai ya sake sa hannu na mallaka maka gidan da kuɗin gidan gashi ka tafi shi wani irin farin ciki zai yi saboda ka annabin Allah haka yayi wa Jabir wa kana li alaihi daynun fa qadani wa zadani na'am sai yace باب إذا دخل أحدكم قال اخبرنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس نعم To bayan ya kawo babin da yake bayani akan sala sallah ta dawowa daga tafiya. wanda yake son ya abinda na faɗa a fahimci sallar ta dawa ce daga tafiya zaka iya yin ta a ina a gidanka ba ta da alaka da cewa masallaci bil munasaba sai ya kawo abin da ya shafi sallan da yake haƙƙi ne na masallaci wanda bai da alaka da tafiya duk lokacin da ka zo ka shiga masallaci to wannan kuma ga abin da zaka yi cikin laduban masallaci wannan wannan babi shine babi na 60 a jerin babukan kitabus sala Imam al-Bukhari ya masa tarjama da cewa babun idza dakhala al-masjida falyarka raka'atayn babin da yazo don bayanin idan mutum ya shiga masallaci al-masjida anan al-istighraqiyya kowane masallaci kenan wanda zaka ga malamai fiqh sukan yi bayani can masallaci ne irin wato musalla din nan shi bai da wannan hukunci sai dai masallacin da yake da limami ratibi da ake taruwa a yi sallah to amma don fita daga dukkan wata ko wani saɓani to in ka zo masallaci ka gaishe da masallacin tun da dai sunan shi ne almasjid yana da hukunce-hukuncen masallaci ana fahimta cewa kai raka'a guda biyu waɗannan raka'a sunansu raka'o'in gaida masallaci tahiyyatul masjid قال حدثنا عبد بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس امام دار الهجره انه قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير انه قال عن عمرو بن سليم الزرقي الزرقي انه قال نبي قتاده السلمي an karwa daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala sai lalle manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata gare shi ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayanku ku ya shiga masallaci falyarka ni umarni ne amma wannan umarnin malamai sun ijma'i ba wajibi amma kafin ka je karka don ɗalibi in ya ji wannan kasala sai ta shige shi da ya zo kawai ya baje ya zauna a masallaci wani ya ce a ah, tashi bana da hadisin ya tabbata bukhari da muslim hadisin jabir isan sulaim al-ghatafani da ya shigo masallaci annabin Allah na hudu ba ya zauna annabin Allah ce kai raka guda bai ce a ce tashi kai da akwai hadisin sa'id shi kuma cikin sunan na abi dawud wanda ake malamai suke nuna cewa ba wajibi ba ne wani ya shi a masallaci ana ba ya tashi yana tsallaka wuyayen mutane zai je can gaba annabin Allah ya ce zauna ka cutar da mutane suka ce wannan ke gwada cewa wancan ba wajibi ba ne ko to amma nan shine ya kauda wannan umarni saboda asalin umarni wajibi ko to amma kai ai sallah wani abu ne mai girma da lada to ka ɗabbaka wannan ko yace idan ka shiga masallaci wanda wannan kai raka guda biyu kafin ka zauna kenan idan ka zauna zaka wannan sallolin sun wuce maka kenan sun tsere maka in ka zauna ka shigo masallacin ka zauna shikenan tun da ce qabla mene qabla an yajlis idan na shigo na zauna kenan sun wuce sai ka koma wancan hadisin Jabir na Sulaim al ghafani ya zauna annabin Allah ya ce tashi kenan in ka zauna ka tuna to sai ka tashi ka kawo su saboda hakkin masallaci to anan har yanzu bayanin cewa idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rakatai wannan dukhulin shin yashmalu jami'al awqat ko yaushe ka shiga masallaci wannan shine zahirin nassin ko yaushe to ya za a yi da lokutan da aka hana sallah wanda ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar ya zo hadisin Abdullahi bin Abbas ya zo hadisin Abi Sa'id al-Khudri ya zo hadisin Aisha ya zo hadisin Ummu Salama ya zo a cikin sahihu Muslim hadisin Uqba ibn Amir hadisin Uqba ibn Amir ya zo cewa talatu awqatin kan suna yanhana an nusalli fihinna aw naqra fihinna mawtana Ya ce akwai lokuta guda uku da annabin Allah ya kasance yana hana mu mu yi sallah a waɗannan lokutan ko kuma mu yi biso a waɗannan lokutan ce lokacin da rana ta fara hudowa har sai ta gama fitowa da lokacin da ta fara faɗuwa sai ta gama lumewa da lokacin da take sakiyan sama waɗannan lokuta guda uku wanda illan waɗannan lokutan ya bayyana annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan lokuta akwai sauran lokuta ne guda biyar akwai bayan sallan asubahi da bayan sallan la'asar ko amma bayan sallan asubahi da bayan sallan la'asar ba a faɗi illar ba amma waɗannan lokuta ya ce a hadisa abdullahi bin umar annaban allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illar cewa lokacin da rana ya soma fitowa kafin ƙwallon ya gama fitowa ko lokacin da ƙwallon ya soma lumewa bai gama lumewa gaba ɗaya ba to a wannan lokaci ne masu bautar rana suke mata bauta so a wannan lokaci kada ka yi ne kada ka yi ibada a daidai lokacin haka lokacin da take sikiyan sama a lokacin ake kura wutan jahannama So da ka karka yi sallah waɗannan lokuta wannan illan hanin an bayyana shi to shin anan tunda an ce idan ka shiga masallaci in ka shiga a daidai wannan lokacin da aka hana sallah shin me za ka yi imamu shafi'i ya ce sallar da take da sababi ita ma umimi ce mai zaman kanta saboda ka hanin bai shafe ta ba kenan da zaran ka shiga masallaci ba ka duba wani lokaci ka shiga ka yi raka ta hiyatar masjid ɗinka imamu malik yace a waɗannan lokata sun ƙayyade wannan umumi idza dakhala ahadukum almasjid fi ghairi waqtin nahyi anis salati idan ɗayan ku ya shiga masallaci ba lokacin da aka hana sallah ba to ya raka abu da biyu kafin ya zauna in lokacin da aka hana ne fa ko ya zauna ko ya jira wanda wannan watakila shi ya fiye ɗan jira tun da lokacin da zai ɗauka ranar ta gama lumewa ko ta gama fitowa ko ta goce daga sama ba wani ɗan mintuna ne kaɗan ana fahimta 'yan mintuna ne kaɗan zai jira amma ko wanda suke ganin wannan shi ma umumi ne mai zaman kansa ya ƙayyade wancan saboda malamai suna tuntuna wanne ne ya ƙayyade wani a cikinsu shin wannan umarnin ya ƙayyade wancan hanin ko kuma ƙa'idan usul annahyu muqaddamun alal ibaha ko hani yana gaba da umarni ko halacci alal umum malamai dai sun tafi wannan sallan ba wajiba bace amma dai tana da muhimmanci saboda haka Imam shafi kamar yadda na faɗa ce duk sallar da take da sababi za a yi ta idan sababin ta ya faru shine shiga masallaci da ka shiga kai ana fahimta saboda haka wannan asali yana da sababin wannan hadisin abokata da wanda abin nan sababin ya zo gurin Imam Muslim ya ruwaito sababin cewa shi Abu da ya shiga masallaci sai ya zauna sai annabin Allah ya ce tashi kai raka guda biyu kai raka guda biyu sai ce annabin Allah na shigo masallaci na ganka a zaune na ga sauran mutane duk a zaune ya kawai zan shigo masallaci ni na kama sallah shine sai ya faɗi wannan idan dakhala ahadukumul masjid sai ya bada hukuncin a gama garin hukunci ana fahimta wanda ya zo cewa ibnu abi shayba a cikin musannaf ɗinsa ya ruwaito cewa annabin Allah ya ce a'qul masajida haqqaha qila lahu wama haqquha qala raka'atayn qabla an yajlisa annabin Allah ya ce ba wa masallaci haƙƙinsa sahabbai suka ce me haƙƙin masallaci yace kai raka'a guda biyu kafin ka zauna kenan ka take hakkin masallaci idan ka zauna kafin ka yi raka'a guda biyu ana fahimta Allah ta'ala ya samu dace sai ya ce babu hadathi fil masjid qala hadithana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه Uh, Imam al-Bukhari ya ci gaba da kawo babuka kitabu sala wanda wannan babi shine na 61 a jerin babukan kitabu sala ya masa tarjama da cewa babul hadathi fil masjidi babin da zo don bayanin hukuncin fitar da iska a masallaci ko kuma wanda akwai wanda suka fassara alhadath da cewa haifar da wani abu na bid'a amma anan imamul Bukhari ba shi yake nufi ba wato shine kamar yadda Abu Huraira ya fassara shi lokacin da ya kawo wannan hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai karbi sallan ɗayan ku ba idan yayi fitar da iska har sai yayi alwala sai ɗalibin da ke rawaito hadisin daga Abu Huraira yace masa mal hadathu yace fusa'un wato iska da mutum yake fitar da shi so wanda wannan shine me hukuncin mutum kenan ya zauna a masallaci bai da alwala ko alwalarsa ta warware a masallaci yana so ya tabbatar da cewa babu laifi mai hadasi zai iya zama a cikin masallaci amma wani irin hadasi a riwayan ba zai bayyana zai bayyana mana hadasi ne asghar irin iska da sauransu to alhadathul akbar zai iya zama a masallaci wanda wannan mun tattauna shi a baya ko ba haka ba kitabut tahara kitabul wudu wa'annan mun tattauna su a baya sai yake cewa qala haddathana abdullah ibn yusuf at-tanisi qala akhbarana malik ibn anas annahu qala na zinad abdullah ibn zakwan annahu qala lil a'rash abdurrahman ibn hurmuz annahu qala nabi hurairah radiyallahu an an karba daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal yace lallai manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata gare shi yace al mala'ikatu mala'iku tusalli ala ahadikum suna yin wa ɗayanku addu'a mala'iku la ya'suna Allah wanda ba sa saba wa Allah kasancewa wannan addu'a ce karɓaɓɓiya ko Tun da mala'iku ne suke yi kuma mala'iku suka yi inna Allah wa mala'ika ta mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم wa mala'ikatu saboda haka mala'iku suna yin wa ɗayanku ku addu'a tusalli bi ma'ana tad'u ko saboda as-sala a lugar larabci ana nufin addu'a wa hudmin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim ka karɓa daga gurinsu ano cikin dukiyoyinsu zakka sadakatan ne zakka wanda wannan karban kana sarkake su da wannan karba da kake yi ko kana sabtace su kuma kana yin musu addu'a ko kuma ka yi musu addu'a ka yi addu'a ga waɗanda suka ba da wannan zakka ɗin. saboda ka asala bi ma'anar du'a mala'iku suna yin wa ɗayanku addu'a yani tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu matukar yana ya lizinci inda yayi sallah musallahu damiri anan malamai sun samu saɓanin fassara me ake nufin musallahu shin masallacin da yayi sallah ko gurbin da yayi sallah ɗin bai matsa daga gurin ba wanne ne a ciki matukar yana gurin da ya yi sallah shin inda ya yi sallah yana zaune a gurin ko kuma a'a ya yi sallah a wannan guri amma yana ya tashi ya koma can baya amma duk a ina inda za a tambaye shi ina ka yi sallah masallacin gwallaga ne sallah shin shine musallahu ko kuma ana nufin a'a gurbin da ya yi sallan ake nufi matukar yana gurin bai matsa ba mala'iku za su yi ta masa addu'a ta inda kenan in ya matsa daga nan inda ya yayi sallah shi nan wannan addu'ar ta kukuce masa ko a'a matukar yana cikin masallacin mala'iku za su yi ta masa addu'a sai inda ya fita waje kaga zama a masallaci akwai muhimmanci ko to anan duka waɗannan fassara an yi su amma dai yalwar rahman Allah sai mu ce in dai yana masallacin da ya salla, ko ma dama fi musallahu ladai salla fihi yana gurin nan da salla a nan ko mu ce gurin masallacin da yayi salla ko gurin da yayi salla an fahimta Malam yuhdi amma matakar bai yi hadasi ba kaga in yayi hadasi kenan zama din akwai wani abin da ya kamata yana tattare da shi ya zama ne yana cikin sarki yana cikin alwala yana gurin yana tare da alwala to wannan sune sharruɗan da mala'iku za su ci gaba da yin masa addu'a amma matukar yana gurin amma babu alwalarsa ta warware Shi kenan bai ci wancan garaɓasa na addu'an mala'iku da za su yi masa ba ana fahimta malam yuhdith akwai riwayar da ta zo malam yuhdithihi bi hadathin fihi matukar bai cutar a cikin masallacin da wani hadasin da ya yi ba kenan zai iya yiwuwa hadari zai iya yiwuwa magana ne yayi wanda ya cutar wanda ya tabbata a sahihu ibnu khuzaima cewa zamani zai zo wa mutane da za su riki masallaci gurin firarrakin da basu su dace da masallaci ba maganganun da basu dace da masallaci ba to kaga ko cin naman mutum yayi kad adafi ya cutar a cikin masallacin saboda haka ya kiyayi dai laduba na zama a masallaci Rijalu la tulhihim eh, fi buyutin ajina Allahu an turfa'a wa yudhkara fi eh, fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar kaga abinda ake a masallaci ke ba guri ne na hirarrake na firarrakin da basu dace ba ana fahimta matukar bai cutar ba bi hadafin fihi ta haifar da wani abu na bid'a a ciki taqulu to ga fassaran addu'an da mala'iku za su dinga masa Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta ma wannan bawanka Allahumma arhamhu ya Allah ka yi rahama wa wannan bawanka kaga zai ci moriyan wannan kenan Imamul bukhari yana so ya tabbatar mana hadasi a masallaci ba wai laifi ba ne tunda a nan annabin Allah bai ce in yayya tashi ya fita ba sai dai me ya sarayar da wani abin da yake da muhimmanci shine ba zai samu wannan garaɓasa na addu'an mala'iku ba akwai sauran lokaci? Hmm? a'a ku kirga da lokacin da muka ce a baya sha biyar ya rage bai mu ci gaba na eh ai ya bar gurin yanzu in ya je ya dawo zai sake tayyatul masjid to kaga wancan ya sinke kenan muna fatan in yayi sallan ya lizinci gurin su ci gaba da masa addu'a eh insha Allah إن شاء الله نعم باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جليد النخل وعمر عمر ببناء المسجد وقال اكلنا الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تسفر فتفتن الناس وقال أنس يتباهون بها ثم لا يأمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني علي عن صالح بن كيسان قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجليد وامره خشب النخل ولم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللبن والجريد وأعاد كله وأعاد كله خشبا ثم غيره الرحمن وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعلهم له من حجارة وسقفه بالساد نعم a imam al-bukhari ya ci gaba da kawo babuka kitabus sala wanda wannan babin shine na 62 a jerin babukan kitabus sala ya masa tarjama da cewa babu bunyanil masjidi babin da zo don bayanin hukuncin gina masallaci wa qala abu sa'id abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wanda wannan hadisin zai zo mana marfu'an na itikafin manzon Allah da yayi na watan gaba daya wato yayi itikafi a goman farko zai fita mala'ika jibril ya ce masa abin da kake nema yana gaba ya yi goma na sakiyan wata zai fita mala'ika jibril ya ce abin da kake nema yana gaba alaman da zai nuna maka ta dace da lailatul qadr a daren za a yi ruwa washe garin za ka yi sallah ka yi sujada a cikin tako to wannan shine hadisin abi sa'id shine yake faɗa ya aka yi ruwa ya ɗigo cikin masallacin har annabin Allah ya sujada a cikin tako ɗin shine ya faɗi cewa kana saqaful masjid wanda bunyanul masjid ba ana tattauna akan gina masallaci bane a'a gasa wajen kawata masallaci ake son a yi magana a kai ba wai hukuncin gina masallaci ba a' gasa wajen gina masallaci ko a shine ke cewa a zamanin manzon Allah kana saqaful masjid min jaridin nakhli an yi rufin masallacin ne da wato ganye ko kuma kaba na dabino da shi aka yayyanka aka rufe masallacin kaga talauci a fili da bayanin gina masallaci ya wuce mana a baya kenan wannan ba shi ne raya masallaci a kawata shi ba wanda ya zo a musnad na abi ala da Ibn khuzaima ya sahaha hadisin daga anas yake cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai zamanin da zai zo wa al'ummata za su yi ta gasa wajen gina masallaci da kawata shi kuma ba za su rayar da shi ba sai ɗan kaɗan menene rayar da shi irin waɗannan karatuttuka a je ana faɗa a social media a tsaya a karantar da mutane a masallatayya wanda ya kawo wannan wa amara umar Bibina il masjid Umar bin Al-Khattab yayi umarni a gina masallaci wa qala amma yace abinda sa ba gasa zan yi ba akinnun nasa min al-maqari nakan yi wa mutane rifi daga in tsare su daga ruwa ya dinga dukansu akwai bukata kenan ko akwai bukatar ayi haka wa iyyaka amma ga abin da ya yace ina gargaɗanka an tuhammira ka mai da masallacin ka kawata shi da jajayen abubuwa autu saffira ko kala wato fasifasi fasi ka yi masa fentin da zai ɗauki hankalin mutane wanda ya zo a sunanu ibnu maja daga umar marfu'an daga umar zuwa ga annabin allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce masa a amalu ƙaumin ƙattu aikin wata al'umma bai taɓa munana ba suka zama masu munana aiki illa zakhrafu masajidahum face sun koma suna kawata masallacinsu daga yawan gine-ginen masallaci ba yana nuna kirkin mutane ba mutane su zama ayyukansu sun munana ya je ya yi cuwa-cuwa ka ce to ka gina masallaci saboda haka ba shi ne manufa na gina masallaci ba ana fahimta wannan hadisin kamar yadda na faɗa Ibn hajar ya ce rijaluhu thiqat illa shehu uqba wa qala anas anas bin malik Allah ya kara masa yadda ya ce yatabahawna biha za su yi ta gasa wajen gina masallacai. thumma la ya'murunaha illa qalilan sa'annan ba za su tsaya wajen rayar da masallacin ba kamar yadda muka faɗa wancan hadisin da ya zo cikin musnad na abi ya'la ba za su rayar da shi wajen ayyuka na karantarwa da ibada a masallacin ba ginawa kawai za a yi wani masallacin ma an gina kullin shi kawai za a yi saboda ka wannan gina masallaci ya kamata a ce bukata ce za ta sa a gina ba gasa da neman suna za a yi ba wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce la tuzakhrifunha tabbas za ku kawata masallatin kama zakhrafatil yahud wan nasara kaman yanda yahudawa da kirista nasara suke kawata gurin bautansu kele-kele a kashe makudan kuɗi da sun isa jarin mutum ɗari alhali masallacin bai wuce mutum sahu biyu zai ɗauka ba ana fahimta kawata masallaci yana yiwa ne daidai level ɗin rayuwar mutanen gurin kamar yadda alhafi ibn hajar ya faɗa ya ce idan guri ne gra dama a gidansa ya saba ganin irin wannan ba zai zo masallacin gaba ɗaya hankalinsa a kalle-kallen adon masallacin yake ba a ya riga ya san adon a cikin gidansu area ne na mai abuja ne amma ka ce ghetto area gidajensu laka kaza ana ɗan lallaɓawa ka je ka kera musu wani katon masallaci ka sa ado sun shiga duk gaba ɗaya hankalinsu ya tashi wajen kalle-kallen fentin ma da aka yi so ana kawata masallaci daidai gwargwadon yanayin mutanen da suke gurin ana fahimta wannan shine qala حدثنا علي بن عبد الله بن الجعفر المديني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني ابي ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انه قال عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع مولى بن عمر anna abdullahi akhbarahu wato an samu hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa yake ba wa nafi'u labari anna masjida game da masallacin manzan Allah yace lallai ka sani masallacin saboda nafi'u tabi'i ne a lokacin masallacin ya canja kamanni da yanayi shine yake bashi labarin asali yadda masallacin yake tun da ce annal masjida al al'ahdiyya ce yana nufin masallacin manzon Allah ko kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a zamanin manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata gare shi mabniyan billabini labini an gina shi ne da bulo na laka wa saqafuhu jaridu abinda aka yi rufinsa da shi shine ganyen dabino wa umuduhu khashabun nakhli filolinsa wato tushi tushin dabino ne aka yi fila fila da shi aka tattare ko falam yazid fihi abubakar shay'an a zamanin abubakar da yake khalifa bai canza ya ƙara komai ba haka masallacin ya ci gaba da zama saboda abubakar shekara biyu yayi kuma ya cinye su a ƙoƙarin daidaita musulunci saboda ba wanda ya samu ƙalubale irin na abubakar annaban Allah ya rasu mutane sun rarrabu fitina ta balle a cikin gida ba ana maganan ci gaba da yada musulunci wa wanda ba su musulunta ba ne yanzu rigiman cikin gida za a yi maganinta da haka abubakar shekara biyu ɗin sa ya shagaltu wajen haɗa kan musulmi da farma wanda suka yi tawaye ana fahimta saboda haka shi bai ma saboda haka bai canza komai a masallacin ba Waza da fihi umar shi umar kuma da shike ya dade yana hilafa shekara goma sha biyu ko umar yayi saboda haka kuma musulunci ya samu yaɗuwa ya samu ta goma shi. kamar yadda annabin Allah ya sifanta su duka hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim hadisin abu Huraira annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi mafarki na ganni a bakin rijiya ga guga ina shayar da mutane bayan na kammala Abubakar ya karbi gugar sai ya zama yana ja da rauni rauni saboda zamaninsa kaɗan ne kuma zai fuskanci ƙalubale da Umar ya zo sai gugar ta juya ta zama katuwa sai ga Umar yana fisgo ya cika ta yana shayar da mutane sai da ya kosar da su gaba ɗaya sai lokacin Umar addini zai yaɗu, shi yasa zaka ga hukunce hukunce na fikihu da yawa sun fi yawa a lokacin Umar kuma shi yasa daga cikin hikiman Allah annaban Allah ya sifanta shi ce eh, muhaddath wato Allah yakan masa ilhama a cikin abubuwansa tun lokacin annaban Allah sai da akwai annabi ma Umar zai zama annabi a baya saboda irin taufiki da Allah yake masa in ya faɗi abu sai ya dace da irin abin da Allah zai sauke na wahayi ai baka ga ana kawo na Abubakar ba mafi yawa zaka ga muwafaqat Umar na wahayi saboda Allah ya tanadi zai isar da musulunci guraren da musulunci bai isa ba kuma waɗanda ba larabawa ba zai kai musulunci gurin ana fahimta saboda haka a lokacin umar ya ƙara masallacin zada fihi umar wa banahu ala bunyani fi ahdi rasulillahi sallallahu bil labni wal jarid amma ginin bai canza yanayin ginin ba ya faɗaɗa girman masallacin ya ƙara faɗinsa amma ginin yadda da yake da rufinsa haka yake yadda da yake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bulo na laka da kuma wato rufinsa da ganyen dabino akai wa da umuduhu khashaban hakan nan dai filolin haka ya mai da su waɗannan kututturen dabinon nan da su aka yi amfani ثم غيره عثمان a zamanin Uthman da dai yanzu musuluncin ya daɗa yaɗuwa abubuwa kuɗi ya shigo baitul mali akwai kuɗi sai ya gato da za mu iya kawata gidajenmu to bari mana mu kawata masallaci amma ba wai don alfahari ba da manufa ya sa Uthman ya yi wannan Usman ya kawo canji na ƙare-ƙare a masallacin faza da fihi ziyadatan kathira ya yi ƙare-ƙare da yawa na faɗaɗawa na yanayin canjin ginin ba za ka dai ka'aba da kake gani tun zamanin annabin Allah haka take ko masallacin ka'aba masallacin manzon Allah ya cinye madinan daɗin har ya fi shi yawa madinan garin gaba ɗaya a lokacin manzon Allah masallacinsa yanzu ya cinye shi gaba ɗaya saboda haka Uthman ya faɗaɗa ya yi ƙare-ƙare sosai ziyada ya yi ƙare masu yawa wa bana jidarahu ya gina wato bangon masallacin bil hijarati da duwatsu aka gina almanqusha wanda aka sassaka su aka yi musu ado aka maida su kaman bulo haka aka yi gina wal qassa wato haka aka yi plastansa kaman aka yi masa fenti waja'ala umudahu min hijara hakan nan ya maida filolin masallacin ya gina su da duwatsu fa zada fihi ziyadatan kathira ah okay umudahu min hijaratin manqusha ko ya maida wato filolin da duwatsu wanda su ma an yi masu ado wa saqafahu bisaj yayi masa rifi da katako nau'i ne na katako da ake yi a yi rufi da shi ka san da ai akan yi amfani da katako da azara eh, waɗansu su sa kara tukunna sai a sa laka eh, wata kissa da aka faɗa zaria da da ita za mu rufe amma kar a yi dariya <laughs> wani ne ya je an kawo masa ko hura ne ko abinci aka ce da ya ci abincin ya ce sai ya ɗaga idonsa sai ya ga yadda aka yi ginin aka yi rufin kai ma la wannan guri ne wanda ya wannan aiki sai shi wannan ya bayanci santi yake ce ai aikin mata ne saboda haka wannan shine abinda Usman Uthman yayi wanda duk wannan ya nuna mana yanayin zamani da yanayin yadda ake ciki in kun lura da hadisin abin da ya fito da shi ke lokacin annabin Allah ba damansu masallacin ba ne sallan ita ce mafi muhimmanci a gurinsu wanda wannan shi ya kamata musulmi su tsaya a kai wallahi shi ne abin da ya kamata mu raya masallacin da ibada wanda lokacin abubakar mun ji umar sai aka dada tun da jama'a sun yawa a dada ne saboda baya son ruwa ya dinga dukan mutane lokacin Usman dukiya ana gine-gine ana abubuwa sun abin nan yace to masallacin ma shi ma ya shiga cikin wanda wannan har yanzu yana nuna mana gwamnati tana da rawar da za ta taka wajen mafi yawan abin da ya shafi ibadan mutane wanda bil munasaba mun ji irin abin da ke faruwa kwanan nan na abin da ke faruwa Falastin muna roƙon Allah ta'ala ya ceci ya ba wa ɗan uwanmu gudunmawa wanda wajibinmu ne mu taya su da addu'a amma abin bakin ciki kun saurari huduman Dr. Bashir wanda Ahmad Dr. Ahmad Gumi shi ma yi ta'aliki kai, la shakka Ba na goyon bayan sukan da za a yi wa muslim muslim ticket wanda ko ba komai mun san musu waye a kasan ya turmusa harshen arne ya hura hanci ya ce mu ne a galabiya a Najeriya wannan kaɗai ya ishe mu mulke shi ka bar wa muka zaɓa me yake yi taɓargazan da yake yi ta taɓargazansa saboda ai ba tsarawa muka yi muka tsaye da su ba mun tarar da abin a hanya muka tsaya kuma Allah ya taimake mu kenan abin da yake kalubale a gare mu maimakon mu tsaya muna tsukan yanzu mu koma mu yi tsari wa kanmu nan gaba ya kamata mu yi to amma la shakka kuma yana nan har yanzu daurin waɗanda ya kamata su faɗa a ji su je su gaya ma waɗannan jagorori abin da ya mana na saka wannan bakin arne a ministan abuja la shakka wannan bai sakanta bai san muhimmancin musulunci da musulmi ba kuma har yanzu yana hura hanci sai ya ɗabbaka abin da yake so yanda ya yi mulkinsa a state ɗinsa ya faɗi maganganun da ya faɗa a yanzu yana son ya gayyato ne banu isra'ila wallan tarda ankal yahudu walan nasara yaren da su suke fahimta hatta tattabiya millatahum ne wallahi mu dage da addu'a amma kafin addu'a kadai ba za ta yi amfani ba in dai za mu iya mu faɗa a ji kar ka ɗauka addu'a za ta canza abu alhali kana da daman da za duk addu'an da za mu yi a kan Yahudawa in ba irin waɗannan Falasɗinawan suna nuna mana addu'an me natijan addu'ar ba za mu yi ta addu'a ne ba mu san me take yi ba to haka ire-iren waɗannan abu Allah ta'ala ya shirya mana irin waɗannan shugabanni su fahimci wallahi wallahi ba za ka taɓa daɗaɗawa arne ba ko kai waye duk yadda yake lokaci ya ja amma duk yadda arne yake kake jinsa wallahi tallahi wallahi tallahi bai da amana Allah ya saka maku da alkhairi wannan dole in gode muku abin da ya faru na sinto gawa da aka zo kuma aka masa sutura Allah ya saka muku da alkhairi ba kan wannan kadai ba bayan haka kwanakin bana nan ina na yi tafiye-tafiye na haɗu da wani attajiri wanda hatta 'yan China yana da ma'aikata 'yan China suke aiki a ƙarƙashinsa saboda alakar da yake da ita da China irin kayan da yake ba wa China na ce masa to ana cewa arna suna da amana yake wallahi duk wanda ya gaya maka ƙarya yake ita in ka ga arna na maka ladabi akwai wani abin da yake mora a jikinka akwai a yace dan China wallahi tallahi ba zai taba daga maka kafa akan abin sama. kar ka taba dauka dan China zai maka sauki dole kudin sa sai ya fita in ya lura in ya taba abin zai taba shi to zai kiyaye maka shi to yace haka arne yake amanansa iyakaci yana moranka ne amma wallahi ran da ta juya shine farkon wanda zai ce aje a yanka alaji musan da wannan wannan kuma haka take saboda Allah sai da ya faɗi kafiri fa makiyinsa ne ba abinda Allah ya ce makiyinsa ne shi banda kafiri duk Qur'ani shaidan Allah bai ce shaidan makiyinsa ba ya ce shaidan makiyinku ne ku ƴaƴan Adam amma ba makiyin Allah ne saboda shi ma in ya shiga sai da ya nemi yardan Allah kafin yake yi abin da yake ya yarda da girman Allah amma kafiri bai yarda da girman Allah ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum saboda ka mu tsoron Allah mu sani kuma a isar da irin waɗannan sakonni ga jagororin mu Allah ya shirya mana Allah ya daidaita mana Allah ya kawo mana ci gaba Allah ya kare mu Allah ya ɗaukaka addini akan kafirci Allah kuma ya ɗaukaka tauhidi Allah ya daɗa haɗa kan musulmin duniya gaba ɗaya ‘yan uwanmu da ke Falasin, Allah ya taimaka musu su kuma masu yakansu Allah ya ɗaiɗaita al'amarinsu Allah ya nuna musu aya cikin ayoyinsa ya Allah mun san ba wanda ya isa ya gajiyar da kai Allah kai mai iko ne kai ka ɗaiɗaita mushrikai da suka taru a ahzab ka aiko da runduna da iska da ba wanda ya san irinta Allah ka aiko musu irinta Allah ya mana magani Allah ya tsare mu Allah ya shirya mana kawunan mu da iyalan mu Allah ya sauke mana da albarka Allah ya sanya albarka abin da muka noma Allah ubangiji ya kawo mana saukin rayuwa Allah ubangiji ta'ala ya shirya mana shugabannin mu Allah ya shirya mana jami'an tsaron mu waɗanda suke an kama su ƴan kidnap sun kama su Allah ya fito da su ya kubutar da su ya haɗa su da iyalansu su kuma masu wannan aika aika Allah ya mana maganin su da wannan nake cewa subhanallahi walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu